goma nan bakwai na yi ko ku zamu mai ta ba za mu tsaya na ce mu za mu ƙara lokaci ba ta sama ko ko minti da insha Allah sukanul madina wa ahwalihim inda al-hijra mazauna madina da halin da suka kasance yayin hijira malam yace lam yakun ma'na al-hijra ma'anan hijira bai kasance a takhallusu kubuta wal firaru da gudu Minal fitna daga fitina ba ba manzo Allah ya hijira daga garin Madina ba to ba ma'anan hijira an gudu daga fitina ko an sha an tsira ba kawai shine mafitan ba a yanzu ne ma rigima take don da ana rigima da kafirai ne kawai yanzu ga munafukai ga yahuda an zo sai da kwatan don sun cika madina tankam dama suna zaune suna jira maka ko dubba babu yi babu ko guda don an sun zo mu madina ne an taru ga ainihin rigima yake ga 'yan fashi mutanen ƙauye wanda ba su karatu ba sun koyo ba abin da ne sai tara hanya da kashe mutane bal kanat hijira ta ne ma haza hijira tana nufi ne ta'awinan ala iqamati mujtami'in jadidin fi baladin amin zan maimaita ta'awunan taimakekeniya ne ma'anar hijira shine da makekeniya ala kamata mujtama'in jaridin a kafa gwamnati sabuwa fi baladin amin a gari amintacci wannan shine ma'anar hijira ba wai an gudu daga wahala ba ba wai manzala ya gudu ma wahala bane in ma da rayuwa za zaka wani suka ce kuma ya zaman shi a can dan rigima shi da kafire ne kawai amma nan ƙwararrun yahudawa kinanu suna nan Muna hukai na nan sannan kafiran kuma aiwa ba su nan ne ba saboda ka rigimar ci sabuwa aka fuskanta sai dai rigimar sabuwa ana fuskantanta amma kuma a daidai wannan gaban ba ta rigima ake ba ya za a kafa gwamnati na kafa gwamnati shi ke shi ne ma'anin hijira walizalika asbaha fardan ala kulli muslimin ya gidiru alal hijira shi yasan ya zama farilla ne ga duk wani musulmi wanda zai yin hijira an yi hajira ya yi hijiran wa ya sama shi ma ya ba da gudunmawa fi bina ihadul watsan aljadid wajen kafa sabon wannan kasa watsan sabuwar wannan kasa ya ba da gudunmawa don gina kasa sai kowa ya ba da gudunmawa kowa ya tallafa in kowa bai tallafa abu bai yiwuwa wa yubadhilu juhudahu fi tahsinihi ya ba da gudunmawa wajen kyautatawa wa rif'ata sha'anihi da daga darajar wannan ƙasa din ƙasar ta zama ta haɗu kuma darajar ta zama ya ɗaukaka wala shakka ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babu kokonto lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana huwa al-imam ya kasance shine jagora wal qa'id kuma babban komanda wal hadi wanda zai bada gai fi bina ya hadal mujtama wajen kafa wannan gwamnati babu kokonto manzo Allah shine shugaba shine komanda shine haji shi zai shirya shi zai tsara shi zai zama guide na yadda za a samar da wannan gwamnatin za a kafa wannan kasa wa kanan ilaihi azimatul umuri bila niza jagorancin wannan al'amari yana hannun shi ne babu babu jayayya sabuwar kasa ce ake so a kafa wallazina qabalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil madina wanda manzo Allah ya muqabala da su wato ya zauna da su zama na gaba da gaba aka tattauna ko ko yake zaune da su a daidai wannan gaba a Madina kano ala salatati asnafin jinsi uku ne a cikin gari yaktalifu ahwali kulli wahidin minha kowanne daya halin da yake ciki ya saba bin nisbati ila al-akhar da ɗayan ikhtilafan wadihan bambancin a bayyane jinsi bangarori uku ne za a zauna da su a garin Madina kuma kowane bangare abin da yake bukata manzo sallam ya kare mushi daban ne da wannan kuma kowane gudun wanda ake so ya bada daban ne da wannan da shugabanci shi ya kai aka ce kana shugaba ne to za su iske kowa ko bukatun shi daban ajandar shi daban lissafin shi daban kuma duka ake so kai kadai duka dauki nauyin wannan shugabanci ba karamin hidima bace wa kana yuwajihu bin nisba ila kulli sinfi minha masailun adida wa kana yuwajihu abinda ke tunkaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin nisba ila kulli sinfin ta bangaren kowane sinfi sashi min ha daga cikin waɗannan sassa uku masailun adida akwai bukatu masu yawa gairul da lati kane Waje, ha bi nisba ila al ba irin matsalolin da kuma yake fuskanta bane game da matsalan wani wa hadhihi al-asnaf thalatha hiya wannan dangi guda uku wanda suke cikin garin Madina wanda manzo sallam yake fuskantar su don kafa gwamnati kuma kowanne zaman kanshi yake yi cin gashin kanshi yake yi abinda yake bukata daban ne jinsi uku ga sunan ashabuhu asafwatu alkiramu albarratu radiyallahu anhu ashabuhu sahabbansa asafwa waɗannan nagartattu kun littafi asafwatu tasafir tafsiri nagartacce asafwa alkiram masu karamci albarara mutanen kirki masu biyayya radiyallahu anhum Allah ya musu rahama su sahabbai sai tare da manzo Allah ga su a Madina abinda suke so daban hal suke ciki daban wannan na gaba malam zai mana bayani hatta garin da suka zo ba su san shi ba abincin garin ba suke cin shi ba yanayin garin ba su san shi ba ya rasa rayi a garin ba su sani ba waye suka zara ma ido ya taimake su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma ko ne shugabanci na biyu za mu shiga ga yadda sabai suka ji jiki cututtuka masu kama su ta ruwa ba sun ne za su sha ba a wani lokaci kuma waye za a jira manzo ne za a tuntube shi ya za a yi warware shi ne sai da zai yi warware matsala shi ne shugaba saboda akwai gudun wanda su bada na biyu al kuna, Allah zai yu'minu ba'd wa hum min samimi kaba'il madina kafirai wanda suke zaune a garin Madina wanda ba su imani ba har zuwa lokacin da manzo Allah ya zo kuma ga su su 'yan Madina ne yan madina ne su kafirai ne ka hada bukatar musulmi da kafiri ka lokaci iri ne haka ba iri ɗaya bane a suna ma na dan gari da bako bukatar su iri ɗaya ne ba ɗaya bane sai na uku al-yahud yahuda lokacin madina tana makare da yahudawa ne amma ɗinnan in mun zo nazari za ku ga yadda yahudawa da suka kalli madinan gaba ɗaya yadda suka yi base ba su hada wuri ne ba sai suka yi base daban-daban kamar za a ce nan wasu suna gabashin gari wasu suna yammaci wasu suna arewaci suna kudanci sai suka yi madinan da'ira a ji za ga nan banu suwa ne yahuda suna wuri kaza lungu kaza su yahuda kaza suna wuri kaza su kuma dankara a garin to yaya za a layi mu'amala da waɗannan ya aka kafa garin Madina har ta zama daula shine za mu nazari insha Allah tsora minti hudu za mu dakata nan sai a yi kokari a ɗanyi nazari ya kamata a ce an samu wannan karanta an dan maimaita bayanan shi bakin gurgudu amma insha Allah in muka bo ta tasmi ba za mu shi koda sama sama ne sai mu hada da karatun nan سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت إليك السلام عليكم ورحمة الله